وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو إشرين ترى قوة جماد الأخرى هجراتنا لشكرة دبودة دليفة إشرين ترى daidai da biyu ga watan bakwai shekara ta 2008 muna cikin babi na farko na littafin iktida'u siratin mustaqim mun karanta hadisan abu sa'idin al-khudri da abu huraira waɗanda al al-bukhari da al-imam muslim suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa musulmai za su yi kwaikwayon al'adu na kafirai wannan mu'ujiza ce daga cikin mu'ujizozin annabi muhammad domin a lokacin da manzon allah ya faɗi wannan magana sahabbai ba sa kwaikwayon al'adu na kafirai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai nan gaba zamani zai zo wanda musulmi a cikinsa za su yi koyi da al'adun kafirai kwaikwayon al'adun kafirai yana daga cikin mu'ujizojin annabi muhammad manzon Allah ya faɗi wannan magana a lokacin da sahabbai ba sa kwaikwayon al'adun kafirai ɗin annabi ya tabbatar masahabbai lallai nan gaba za a samu musulmi da za su yi koyi da al'adun kafirai wannan abu ya fara aukuwa kamar shekaru 700 bayan rasuwar annabi muhammad yadda manzon allah ya faɗa haka nan abin ya dinga aukuwa da kaɗan da kaɗan tun daga bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin yana yawaita hakanan zai ci gaba da aukuwa har zuwa tashin kiyama don haka in ka duba littafan da malamai suka rubuta akan alamomin tashin kiyama babu ko shakka za ka samu waɗannan hadisai a cikinsu daga cikin alamomin zuwan sa'ar ƙarshe musulmai za su yi koyi da al'adun kafirai yana daga cikin alamomin tashin kiyama ka duba fatul bari mujallar na goma sha uku shafi na ɗari uku da ɗaya sharhu sahihi muslim mujallar na goma sha shida shafi na ɗari biyu da goma sha tara to a littafi sai shekul islam ibn taimiyya ya ce wa hadal inhiraf karkata wannan wanda zai auku ta sashin ɗabi'a ta musulmai amrun ta taƙabahu taba'i amrun ta taƙabahu taba'u wa yazinuhu shaitan al'amari ne wanda ɗabi'a ke hukuntawa sannan shaidan ya ƙawatar ɗabi'a ita take hukuntawa shaidan kuma shi ke ƙawata wa mutum ya mayi koyi da al'adar kafiri fali zalika don haka umira al'abdu bi dawami du'a illahi subhanahu bil hidaya ila istiqama don haka aka umarci bawan Allah musulmin kirki aka yi umarni ga musulmi ya dawwama yana addu'a yana roƙon Allah mai tsarki da ɗaukaka ya ba shi shiriya ilal istiqama ga samun daidaituwa akan tafarki na annabi muhammad matsalan tana da haɗari mai girma saboda girmanta yasa allah maɗaukaki ya shar'anta mana yin addu'a a suratul fatiha in ji shekul islam falidhalika umira al'abdu bi dawami du'a illahi subhanahu bil hidaya ilal istiqama a kullum ka tashi sallah sallar farilla da ta nafila ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici allati la yahudiyyata fiha wala nasraniyyata aslan tafarkin da babu yahudanci a cikinsa sannan kuma babu kiristaniti kwata-kwata aslan sam-sam tafarkin manzon Allah ba a samun abubuwa guda biyu din nan babu yahudanci babu kuma nasaraniya shekul islam ya ce wa ana ushiru ila ba'd umuri ahlil kitabi wal a'ajim zan mana ishara a cikin wannan littafin iktida'u siratul mustaqim wasu al'amura wasu halayya wasu al'adu wasu ɗabi'u na ahlul kitabi da arna allati tuliyat biha hadhihi al-umma al'adun da aka wayi gari bala'i ya samu al'ummar annabi muhammad sun koma koyi da kafirai da kuma ahalul kitabi a kansu abin da yake warware addu'an da kake a suratul fatiha shekul islam ya ce zan bayyana wasu daga cikin al'adun nan liyajtanibal muslimul hanifu saboda musulmin kirki mai son gaskiya alhanifu mai son ya karkata ma addinin kwarai zai nisanta al'inhirafa an siratul mustaqim zai yi ƙoƙari ya nisantar da rayuwarsa game da karkacewa daga barin tafarkin Allah madaidaici ɗin da. ila siratul Makbubi alaihim bare hatta kai gare ya koma yana bin tafarkin mutanen da Allah ya fushi da su abu ballin ko kuma tafarkin batattu wato shekul islam ibn taimiyya zai kirga wasu daga cikin ɗabi'un ahalul kitab waɗanda aka wayi gari musulmai suna koyi da su a kai قال سبحانه وتعالى قال الله سبحانه الله tsarki ينا cewa a suratul baqara wadda kathirun min ahalil kitabi da yawa daga cikin ahalul kitabi ma'abota littafi yahudawa da kiristoci suna so lauyaru dunakum a ce sun sa kun yi ridda ku musulmai min da imani kun a bayan kun yi imani suna so su ga kun yi ridda da yawa daga cikin ahalul kitabi ba duka ba da yawa suna so su ga kun yi ridda kun bar addinin nan me yasa kufaran kun waye gari kun zama kafirai me yasa suke wannan eh, sha'awar haka Allah ya ce hasada min indi anfusihim saboda wata hasada da take cikin rayukansu min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta riga ta bayyana gare su wannan ita ce ɗabi'a ta farko da shekul islam yake so ya yi shimfiɗar littafinsa da ita al'adar kafirai ta farko ita ce hassada allahu akbar shekul islam ya kawo wannan aya yana tabbatar da cewa da yawa ahalul kitabi na son su ga musulmai sun yi ridda saboda hassada fazammal yahuda Allah ya kushe ma yahudawa alama hasadul mu'minina saboda hasada da suke wa masu imani alal huda wal ilmi suna wa musulmai hasada saboda shiriya da musulmai suka samu da kuma ilimi da suka samu ta wajen annabi muhammad hassada in ji shekul islam ɗabi'a ce ta ahalul kitabi don Allah ka suranta wannan magana tashi a irin rayuwarmu da muke ciki shekul islam ya fara littafinsa da cewa hassada asali a wajen ahalul kitabi yake wai babu shi ma abun musulmi la haula wala quwwata illa billah yanzu wani in ya ji maganar nan sai ya ji ta bakuwa kuma haka nan ne shekul islam ya ce to waƙad yubtala ba'dul muntasibina ila ilmi an waye gari wasu mutane mabiyan annabi muhammad an jarabce su bala'i ya aukan musu wa gairihim malamai da wasunsu sun koma koyi da ahalul kitabi ta ɗaukan wannan ɗabi'a minal hasadi suna hasada liman hadahullahu bi ilmin wanda Allah ya bashi ilimi sai ka samu malamai kuma suna masa hasada Allah ya ba wa malami ilimi bi ilmin nafi'in ilimi mai amfani mai amfanarwa ilimi mai amfani au malin salihin ko wani aikin kwarai sai ku a samu malami ne cikin musulmai yake ma wani hasada wanda asalin hasada dabi'a ce ta ahalul kitabi yadda ayar qur'ani ta tabbatar mana ya aka yi hasada ta dawo gurin malamai wa huwa khuluqun mazmumun alhali hassada ɗabi'a ce aibantacciya mutlaƙan a sake a nan gudun shekul islam ya faɗi abubuwa biyu na farko ya koma ga asalin matsala ta hassada ya faɗi magana ya ce haƙiƙa yahudawa su ne al'umma da kuma ahalar kitabi baki ɗaya dai yahudawa da nasara su ne al'ummar da suka shahara da yin hassada a zamanin annabi muhammad su ne suka shahara da yin hassada na wannan yana nuna cewa hassada tana wajensu su kadai sai shekul islam ya koma asalin masalar da ta shafi hassada na farko kenan ya ce wa huwa hassada ɗabi'a ce ta ɗan adam ya kamata kowa ya sani ɗabi'a ce ta halitta ta kowane ɗan adam ba wai yahudawa kawai ba yanda ka san kowa yana jin yunwa kowa yakan yi murna kowa yakan fusata kowa yakan ji sha'awa kowa yakan yi ƙiyayya kowa yakan yi soyayya akan samu kishi ga kowa ɗabi'a ce ta halitta hakanan hasada take jikin kowane ɗan adam shekul islam ya koma ga bayani na farko shi yasa bayan ya ce fazammal yahuda alama hasadul na alal huda wal ilmi sai ya koma ga maganar farko ya ce wa huwa hulukun mazmumun hasada ɗabi'a ce aibantacciya mara kyau ɗabi'a kuwa kowane ɗan adam yana da ita abinda kawai yake kontrolin ɗin waɗannan abubuwa shine imani imani shi ke kontrolin yunwa ya yi kontrolin ɗin farin ciki da fushi da sha'awa da ƙiyayya da soyayya da haƙuri da kishi in ka ɗauke imani sai mutum ya koma tamfar dabba amma kowane ɗan adam yana da hassada a zuciyarsa don haka waɗanda suke cewa hassada tana ga malamai maganar banza ce hassada ɗabi'a ce haka ma waɗanda suke cewa kishi kumallon mata kishi kumallon mata wannan magana ba ta da kyau ya za ka yi da hadisan da suka zo daga bakin annabi muhammad misali hadisin da yake sahihul bukhari hadisi na 4846 sahihu muslim hadisi na 499 ana zaune a wajen annabi muhammad wata rana sahabbai suka kawo labarin sa'ad bin ubada sa'ad bin ubada yana cikin manyan sahabban annabi muhammad ya rasulullah sa'ad bin ubada ya ce laura ra'aytu rajulan ma'amra amra'ati la barabtuhu bi sayfi gaira musfihin anhu sa'ad bin ubada yake cewa da zan ga wani mutum tare da matana wannan mutumin ina filla kansa da takobi ta gefen da yake da kaifi wato tabbas dai yana kashe wannan mutumin sa'ad bin ubada da zai ga wani mutum yana tsaye da matarsa a wata riwayar aka ce yana kwance da matarsa ba zai ragan masa ba kashe shi zai yi nan take tsayuwa ya ganka da matansa to kwananka ya kare ana gaya wa manzon Allah ta ya rasulullah kaji abin da sa'ad bin ubada ya faɗa manzon Allah ya ce a ta'ajabuna min gairati sa'ad har ma kuna mamakin kishin sa'ad bin ubada manzon Allah ya ce la'ana aghyaru minhu wallahi na fi shi kishi sai manzon Allah ya ce wallahu aghyaru minni shi ko Allah ya fi ni kishi na fi shi kishi kuma Allah ya fi ni kishi sai manzon Allah ya ce min ajil gairatillahi harrama fawahisha ma bahara min hawa ma bata saboda tsananin kishin Allah ya sa Allah maɗaukaki ya haramta zina zinan da ta bayyana da wacce ta buya. me yasa Allah ya haramta manzon Allah ya ce saboda kishi na Allah maɗaukaki wala shakhsa agyaru min Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce babu mutumin da ya kai Allah kishi mutumin da ma ba shi da kishi alama ne ta na ƙasar imani alama ce ta na ƙasar imani ga mutumin da bayi da kishi domin akwai riwaya ta abu huraira hadisin sahihu muslim hadisi na 930 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ya garu inna Allah ta'ala ya garu wa innal mu'mina ya garu manzon Allah ya ce Allah maɗaukaki yana kishi kuma mutum mai imani ma yana kishi in ji annabi Muhammad mutum in yana da imani za a samu yana kishi kunga wanda bayi da kishi babu ko shakka yana da wata katuwar alama ta na imani wannan hadisi bai bukatan tawili inna allaha ta'ala ya garu wa innal mu'mina ya garu Allah maɗaukaki yana kishi mutum mai imani yana kishi wa gairatullahi an ya atiyal mu'minu ma harrama Allahu alaihi yana daga kishin Allah maɗaukaki mumini ya aikata abin da Allah ya haramta ko da shike akwai kishi mara kyau wannan kishin ma annabi muhammad da kansa ya bayyana manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi da ya inganta ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na 5,905 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min algairati ma yuhibbullah wa minha ma yabgudullah daga cikin nau'uka na kishi akwai wanda Allah yake so kuma daga cikin nau'ukan akwai wanda Allah yake ki sai manzon Allah ya ce fa'amman lati hibbuha kishi wanda Allah yake so falgairatu fi shi shine mutum ya yi kishi saboda zargi wani dalili ya samu na yin shakka a lokacin sai mutum ya yi kishi akwai sababi manzon Allah ya ce wa ammal gairatu lati yabguduha Allah kishi wanda Allah bai so fal fi gairin riba shine kishin da aka yi babu dalili babu dalili kishin da ba shi da sababi wannan Allah bai son shi amma kishin da yake da sababi wannan Allah yana so ya dawo gida sai ya ga matarsa tana leƙe leƙe dai ba a ce masa haramun sai ya ɗauki siffa na haramci to amma alama ce ko alama ce in dai za a leƙa tuwo wataran za a fita sai ko ya dawo ya kama kishi me yasa ake leƙe anya makwabcin nan nawa kuwa lafiya tsakaninku da shi mutumin ya yi kishi kishinsa ko akwai sababi Allah yana son irin wannan amma babu dalili hakanan kurum ka dawo ka samu matanka a cikin gida ka zo sai ka ce yau me yasa kika fita ta ce wallahi ban fita ba wai kai nan saboda ka kare kanka Allah shi samu gani magana ta farko ta shekul islam ya ce wa huwa khuluqun mazmumun hassada ɗabi'a ce mara kyau don haka hassada ɗabi'a ce da take cikin kowa imani ke raba mutum da ita na biyu shekul islam ya ce wa huwa khuluqun mazmumun mutlaqan hassada ɗabi'a ce mara kyau a sake wato gaba ɗaya babu wani nau'i na hassada mai kyau wannan magana ta shekul islam gaskiya ce sai dai akwai wasu hadisan annabi muhammad waɗanda zahirinsu suna warware maganin shekul islam ibn taimiyya misali akwai hadisin abdullahi dan umar yana cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la hasada illa fisnataini babu hasada mai kyau sai hasadan da aka yi ta akan abubuwa biyu in ji manzon allah hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim hadisin abdullahi dan umar babu wata hassada mai kyau sai hassadan da aka yi ta akan abubuwa biyu na farko rajulun atahu Allahul Qur'an mutum ne Allah ya bashi ilimin Qur'ani Allah ya bashi damar ya haddace littafinsa fa huwa yaqumu bihi yana tsayuwa da karatun littafin Allah maɗaukaki ana allaili wa ana annahar sa'o'in dare da kuma sa'o'in yini Allah ya ba shi haddan ƙur'ani sannan kuma bai kwanta ba duk dare yana tashi yayi tilawa yi nafilfil yana ƙoƙarin karanta ƙur'ani dare da rana inji Annabi Muhammad manzon Allah ya ce in kai ma wannan mutumin hassada ka kyauta wa rajulun atahu Allahu malan na biyu shine mutumin da Allah ya bashi dukiya fa huwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an yana batar da dukiyan nan a sa'o'in dare da kuma sa'o'in yini wato yana sadaka a ɓoye da wannan dukiya kuma yana sadaka a bayyane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hassada a kan waɗannan mutane guda biyu daidai ne shi hadisin muttafaqun alai hadisi na biyu riwaya ta abdullahi bin mas'ud tana cikin sahihul bukhari ita ma dai kamar waccan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la hasada illa fisnatai babu wata hasada mai kyau sai fa hasada akan abubuwa guda biyu na farko rajulun atahu Allahu malan mutum ne Allah ya bashi dukiya fasallatahu ala halakatihi fil sai Allah ya bashi iko domin sai ka samu iko ko kana da dukiya baka iya hidimar addini da ita sai Allah ya baka iko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rajulun atahu Allahu malan mutum ne Allah ya bashi dukiya fasallatahu ala halakatihi fil haqq sai Allah ya bashi iko yana hallaka dukiyar nan ta sashin gaskiya ina ake ginin makaranta gashi ina ake ginin masallaci gashi ina talakan da bashi da cefane gashi ina miskini ga ka? marasa lafiya ya taimaka musu matafiya ya taimaka musu manzon Allah ya ce wannan mutumin idan aka yi masa hassada ba a yi laifi ba wa rajulun atahu Allahul hikma a wannan riwaya ta Abdullah bin Mas'ud manzon Allah ya ce mutumin da Allah ya bashi wata hikima ba a ce haddan ƙur'ani ba mutum ne Allah ya bashi hikima mecece hikima basira fahuwa ya biha yana hukunci da wannan basirar tashi wa yu'allimuha kuma yana karantar da wannan hikima wannan mutumi ya kamata a masa hassada in ji annabi muhammad dukkan wata sana'a ta shafi wannan hikima kafinta ne mesin ne tela ne mai gyaran agogo makanike ne malami ne dukkan wani ilimi wanda zai amfani al'umma in mutum ya yi amfani da wannan ilimi kuma ya karantar babu ko shakka ya yi abu mai kyau manzon Allah ya ce yana da kyau a yi sha'awar wannan har ma a masa hassada sai riwaya ta uku riwaya ta abu huraira ita ma tana cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la hasada illa fisnatayni babu hassada mai kyau sai wacce aka yi ta akan abubuwa biyu na farko rajulun allamahu Allahul Qur'an mutum ne Allah ya karantar da shi Qur'ani fa huwa yatluhu yana karanta Qur'anin ana al-laili wa ana sa'o'in dare da kuma sa'o'in yini fa sami'ahu jarul lahu sai wani makwabcinsa ya ji yana karatu wannan hadisi yana nuna muku ashe babu laifi cikin dare mutum ya ɗaga muryarsa wajen tilawa har ma maƙwabcinsa ya ji shi da akwai laifi da manzon Allah ya faɗa duk da shi ke mutum ya yi tilawar a hankali shi ya fi manzon Allah ya ce mutum ne Allah ya ba shi ilimin ƙur'ani yana karanta littafin Allah sa'o'in dare da yini fasami a hujarun lahu sai wani makwabcinsa ya ji faƙala sai ya ce laitani utitu mislama ya fulanun ina ma an min baiwa irin baiwar da aka yi mawa ne. ina ma an bani ilimin ƙur'ani kamar yadda aka ba ma wane fa'amiltu misla ma Amalu in yi aiki irin yadda yake yi wannan mutum yana sha'awar a ce ya samu ilimi irin na makwabcinsa har ma ya tsaya da ibada wannan hassada tana da kyau wa rajulun atahu Allahu malan da kuma mutumin da Allah ya bashi wata dukiya fa huwa yuhlikuhu fil haqqi yana hallaka dukiyar nan ta sashin gaskiya faƙala rajulun sai wani mutum ya ce laitani utitu misla uti utiya fulanun ina ma an bani irin abin da aka ba ma wani fa'amil tu mislama ya amalu in yi aiki kamar yadda yake aiki annabi sallallahu alaihi wasallam cikin waɗannan hadisai yana nuna cewa akwai wata hasada mai kyau shi ko shaikhul islam ya ce wa huwa mazmumun mutlaka hassada ɗabi'a ce mara kyau a sake babu wata hassada mai kyau ya za a yi mu haɗa waɗannan hadisai da kuma fahimtar shekul islam magana shekul islam ibn taimiyya gaskiya ce babu hassada mai kyau a karantarwan annabi muhammad to ga kuma hadisai sun inganta na'am koma ga fahimtar malaman sunna menene malaman sunna suka fahimta game da maganar manzon allah akan cewa hassada akwai mai kyau al'imamun nawawi a sharhu sahihi muslim mujallar na uku shafi na ɗari uku da bakwai ya ce kalal ulama'u malamai sun ce alhassadu kismani hassada kashi biyu ne malaman sunna da suka fahimci hadisan manzon Allah sun ce ita hassada kashi biyu ce haƙiƙi akwai hassada na haƙiƙa wa majazi akwai kuma hassada da aka yi aron kalma akwai hassada ta haƙiƙa akwai kuma hassada da aka yi aron kalma aka yi amfani da ita ba dai hassada ce an dai yi aron kalmar ne haka nan malamai suka faɗa in ji al'imamun nawawi ya ce falhaƙiƙi hassada ta haƙiƙa ma'ananta ta tamanni zawalan ni'mati an sahibiha hassada ita ce ka ringa buri ni'imar da Allah ya ba ma wani ya kwace wannan ita ce hassada wa haramun wannan haramun ne bi ijma'il ummati ma'an nususi nususi sahiha al-imam nawawi yace kab malaman sunna sun tabbatar da cewa wannan hassada haramun ce saboda nassi na hadisai masu ɗimbin yawa ingantattu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa amma almajazi akwai hassada kashi na biyu asali ba hassadan ba ce an dai aron kalmar hassada aka yi amfani da ita aka bata suna amma ba hassada ba ce ya ce fahuwal gibta asali da larabci abinda ake kiranta algibta algibta alhasad shine kai burin ni'imar da Allah ya bama wani ya kwace Algibta wa huwa an tamanna mislan ni'mati lati ala gairihi abinda ake ce ma algibta shine kai fatan ka samu ni'ima irin wacce aka ba ma wani min gairi zawaliha an sahibiha ba tare da an kwace ma wancan nashi ba wannan ita ce algibta shin a tsakanin hasada ta haƙiƙa da algibta wacce ce ta ɗauki fassaran hadisan annabi muhammad kaga algibta ce manzon Allah ya ce babu hasada sai akan abubuwa guda biyu mutum ne Allah ya bashi ilimin qur'ani yana kokarin ibada da wanda Allah ya bashi dukiya yana batar da wannan dukiya ta hanyar Allah abinda manzon Allah yake nufi shine kai sai kai sha'awan kai ma Allah ya baka irin wannan ilimi don ka yi wannan ibada kai ma kai burin Allah ya baka wannan dukiya don ka yi hidima da wannan dukiya kamar wancan mutumin ba wai Allah ya kwace dukiyar daga wancan mutumin ya baka ba ba wai Allah ya kwace ilimin da ya bama wancan ya baka ba ba abin da manzon Allah yake nufi ba kenan ashe asali manzon Allah ba hassada ta haƙiƙa yake magana a kanta ba yana magana ne akan algibta ka yi burin ka samu ni'ima irin ta wani ba tare da shi wancan mutumin ya rabu da nasa ni'iman ba wannan ku ba hassada ba ce ta hakika abinda shekul islam yake faɗa shine ita hassada asalinta babu wani mai kyau kuma wannan shine fahimtar malaman sunna maganar gaskiya ce al-imam nawawi yace fa in kanat fi kanat mubaha wa in kanat ta'a mustahabba idan algibta kai sha'awar ni'imar da Allah ya ba ma wani ni'imar nan ku ta shafi duniya menene hukuncin ka ga mutum Allah ya ba shi dukiya ya sai mota mai kyau yana hawa ko Allah ya ba shi dukiya ya sai kaya masu kyau ya sa ko Allah ya ba shi dukiya ya gina gida mai kyau ya shiga wannan ai duk duniya ce ko ina hukuncin ka yi sha'awar ka samu dukiya don kai ma ka hau abin hawa mai kyau ka shiga gida mai kyau ka sa kaya mai kyau ina hukunci al'imamun nawawi ya ce tunda ya shahi duniya mu ba hulle. babu wanda ya haramta halal ne ka yi burin allah ya baka dukiya ka yi sha'awar allah ya baka dukiya kamar ta wani don kai ma ka gina gida don kai ma ka samu suturan sawa masu kyau don kai ma ka samu abin hawa mai kyau wannan babu laifi wa in kana ta'atan idan kuwa ka yi sha'awan halin wani mutum halin nasa ko ya danganci al'amari na lahira ya danganci al'amari na addini to wannan kamma mustahabi ne wal muradu bil hadisi sai al'imamun nawawi ya ce abinda annabi yake nufi cikin waɗannan hadisai kalmar hassada da manzon Allah ya kawo wal muradu bil hadisi la gibta mahbuba abinda hadisin yake nunawa shine babu algibta da ake so illa fil khaslataini wa ma fi ma'anahuma ashe abinda manzon Allah yake nufi shine algibta ba alhasadu ba kun ga fahimtar al-Imam nawawi ta tafi daidai da fahimtar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ashe dai ita hasada ta haƙiƙa haƙiƙatan babu wata hasada mai kyau Ibn Hajar al-Asqalani shi ma a cikin fathul bari mujallar na farko shafi na 203 ya ce alhasadu tamanni zawalan ni'imati anil mun'ami Abin abinda ake ce ma hasada shine kai fatan wata ni'ima ta rabu da wani wanda ya same ta wani mutum ne Allah ya bashi ni'ima sai kana fatan Allah ya kwace wannan ni'ima wannan ita ce hasada wa khassuhu ba'dhum bi an yatamanna dhalika li nafsihi wasu malamai kuma suka ce a'a ai ita hasada ba wai kai fatan ni'imar da Allah ya ba mu wani ya kwace ba ne kawai hasada ita ce kai fatan a kwace ni'iman a baka ba wai a kwace a raba shi da ni'imar ba in an kwace kai sai a baka sai a ce to wane yana hasada yana son Allah ya kwace wata ni'ima da ya ba mu wani bawa amma fa in ya kwace ya bashi to nan ne yake zama ni'ima eh, hasada wal haqqu al-imam ibn hajar ya ce maganar gaskiya annahu a'am hasada ta game dukkan ma'ana biyu din nan shin kana fatan ni'imar da Allah ya ba mu wani ya kwace ne ko ko kana fatan in ya kwace ya baka ko wani ɗaya daga ciki dai hasada ce wa sababuhu ibn hajar ya ce dalilin hasada anna taba'a majbulatan ala hubbi tarafu'i ala jinsi ita ɗabi'a ta ɗan adam tuntuni Allah ya halicce ta mutum yana da ɗabi'ar ya ga ya fi kowa shi ɗabi'a ta ɗan adam wannan an halicce shi ne a kanta in ka ga baka da wannan to da alamar tarbiyya ko kuma imani ya yi tasiri a jikinka amma asalin halitta ta ɗan adam Allah ya halicce shi ne da ɗabi'a na sha'awar ya dai ya fi kowa in ma ta kyau ne ka fi kowa in ta dukiya ne ka fi kowa in ta ilimi ne ka fi kowa shi dai mutum mutum wato halitta ne mai son kansa yana son kansa fiye da komi abin da ke sassauta wannan shine imani Fa'idara ra'a li gairihi ma laysa lahu ibn hajar ya ce to da zarar mutum ya ga wani yana da abin da shi ba shi da shi a habba an ya zula dalika anhu sai ya yi sha'awar ina ma wancan ni'iman ta rabu da wancan mutumin ta dawo gunsa liyar tafi a alaihi domin ya samu ɗaukaka akan wancan mutumin a mutlaqan ko ko ni'imar ta dawo gunsa gaba ɗaya kawai wa sahibuhu mazmumun sai ibn hajar ya ce duk mutumin da yake hassada aibantacce ne yaushe ne yake zama aibu tun da an ce ɗabi'a ce kowane mutum yana da ita ko kamar yunwa yunwa ɗabi'a ce ƙoshi ɗabi'a ne sha'awa ɗabi'a ce to ya za a ce sha'awa laifi ne ya za a ce ƙoshi laifi ne ya za a ce soyayya laifi ne ko ƙiyayya laifi ne ba sa zama laifi wata ɗabi'a ta ɗan adam ba ta zama laifi illa iza amila bi muktaba zalika sai fa idan ɗan adam ya yi aiki da abin da ɗabi'a ta hukunta masa misali yunwarka ba ta zama laifi sai ta sa ka kayi sata don haka yunwar ta zama musiba ko hassada ba ta zama musiba sai ta iza ka ga aikata wani abu amma idan ka bar ta a cikin ka ka danne ta a wannan lokacin ba ka da laifi a wajen Allah hakanan soyayya ba ta zama illa sai in mutum ya fito da ita yayi aiki da ita shine ibn hajar yake cewa wa sahibuhu mazmumun idza amila bi muktaba zalika min tasmimin aw qawlin aw fi'lin hasada an san tana cikin kowa ka daina cewa tana wajen malamai don baka da hujja Tun da hassadan ɗabi'a ce yaushe ne mutum yake laifi idan ya yi aiki da ita ko dai ya kai shi ga furta magana ko ta kai shi ga aikata wani aiki to a wannan lokacin ne yake zama laifi amma idan ya danne ta a ransa bai yi laifi ba tun da dama ɗabi'a ce dama ƙarfin imani ke sa mutum ya mallaki ɗabi'arsa Allah ka samu iya wa bagi liman hadara lahu zalika ibn hajar ya ce ya kamata duk mutumin da hassada ta same shi an ya karahahu nan take ya kyamace ta domin hassada saboda girman hadarinta sai Allah ya sanya mata babbar alama babu dan adam da zai ji hassada ba tare da ya sani ba duk sa'ilin da hassada ta shiga ranka sai ka gane za ka ji ranka ya tunaninka ya canza a wannan lokaci ko ka ji jini ya taho idanunka hankalinka ya tashi saboda ganin wani yana cikin wata ni'imar da kai baka so ba to da zaran haka ya same ka za ka gane babu ko shakka ibn hajar ya ce to da ka gane ka kyamaci wannan ɗabi'a, matakin farko kenan ka kyamaci wannan ɗabi'a kama ya karahu ma a fi tab'ihi kamar yanda idan yunwa ta kama ka nan take kana ƙoƙarin danne ta aiko idan sha'awa ta kama ka nan take kana ƙoƙarin danne ta in ƙiyayya ta kama ka nan take kana ƙoƙarin danne ta to haka nan ita ma hassada da zaran ta zo ka yi ƙoƙari ka danne kar ka yadda ta fito ma من ذلك ما إذا amma malamai suka أما suka ce sai dai in ni'imar ta kafiri ce au fasiki ko wani fasiki. ni'ima ce ga kafiri sai kai hassada hassadan ma ka fitar malamai suka ce to nan babu laifi fahimtar su ce babu hadisi nassi daga manzon Allah Allah shi samu gayar فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته وأما الحسد المذكور sai ibn hajar yace ce amma hassadan da aka ambata a cikin hadisi wanda manzon Allah ya yi magana ya ce hassada mai kyau guda biyu ne fahuwal gibta ibn hajar ya faɗi magana irin ta al'imamun nawawi ya ce ba hassada ta hakika ba ce manzon Allah ya yi aron kalmar hassada ne ma'ana ya amfani da ita akan wannan almajaz wanda mahalli ne na muhawara a tsakanin malaman sunna shin ana samun almajaz a cikin ayar qur'ani da kuma hadisin manzon Allah ko ko a'a wa atlaqa al-hasada alaiha majazan ibn hajar yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira al da sunan hassada aro ne na kalma wannan yana daga tsarin harshe na larabci akan yi aron wata kalma a yi amfani da ita a wani mahalli rashin sanin haka shi ke sa mutane da dama su fada cikin kuskure na wajen fassara ayoyin ƙur'ani ko hadisan annabi muhammad Allah shi sa mu gani wa huwa an tamanna an yakuna lahu mislu ma gairihi min gairi an yazula anhu abinda manzon Allah ya faɗa a cikin waɗannan hadisai ba hasada ne ta haƙiƙa ba algibta ce ka yi sha'awar Allah ya baka kwatankwacin ni'imar da ya ba ma wani ba tare da ya kwace ni'imar da ya ba ma wancan ba wal hirsa ala hada yusamma munafasa kwaɗayi akan haka malamai suna kiransa munafasa gasa fa in kana fi ta'a fa huwa mahmud ita gasa ba a cewa ga hukuncinta sai an duba akan abin da ake yi gasan ana yi akan menene ana yi ne akan ibada kaga wani mutum yana kokarin tashi cikin dare ya karanta qur'ani kai ma sai ka tashi kana wannan gasa dukkan wata gasa da ta shafi aiki mai kyau tana da kyau a karantarwar annabi Muhammad me yasa saboda Allah ya ce wa fi zalika fi mutanafisu don haka sai masu gasa su yi gasa don kokarin neman aljanna dukkan wani aiki da zai sa mutum ya samu aljanna imma hidima da dukiya kaga wani mutum yana da kokarin hidima da dukiyansa yana da kokarin hidima da dukiya ya gina masallaci ya gina makaranta ya taimaka ma bayin Allah da jari ya taimaka ma bayin Allah da kuɗi sosai magani baka yi masa magana ba kai ma sai ka kama gasa da shi zahiri mutane za su ce ka yi hasada la ka bi ayar qur'ani Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun masu gasa sai su yi gasa domin neman aljanna wannan gasar ita ce ake kira al gibba ba hasada bace wa in kanat fil masiya kaga wani mutum yana kokari wajen fitsara sai kai sha'awarsa yadda aka wayi gari a wannan zamani mutane na sha'awar fasikai ka samu matasanmu guda ɗari ka musu jarabawa matasa guda ɗari ka ce ku kawo mana sunayen sahabban annabi muhammad guda ishirin wallahi sai ka sha mamaki amma in ka tambayi sunayen 'yan kwallo a wannan zamani kuma 'yan kwallon nan su ba musulmi ba ne babu mamaki dan musulmi zai baka suna kamar mutum ɗari kofin haka ana gasa ta ina ta hanyar ɗa'a wa in kana fi ma'siya huwa mazmumun wa minhu annabi da ya ambaci duniya sai ya ce wala tanafasu fiha kar ku yi gasa cikin duniya duk abin da ya shafi nema na duniya hidima ta duniya ku guji gasa a cikinta wa in kanat fil ja'izati idan kuwa abin babu laifi abu ne ja'iz babu laifi a kansa fa huwa mubahun to babu laifi halal ne don haka magana shekul islam cewa hassada baki ɗayanta babu mai kyau ya tabbata dai magana ce gaskiya Allah shi samu gani shekul islam ya ce huwa fi hadhal mawdi'u a littafin kenan hassadan da aka yi magana a wannan guri min akhlaqil maghdubi alaihim yana daga cikin halayen mutanen da Allah ya fushi da su sune yahudawa ba yahude shine mutumin da ɗabi'arsa ce hasada bai ko damu da ita ba sai shekul islam ya kawo magana akan ɗabi'a ta biyu wa qala subhanahu Allah mai tsarki da ɗaukaka ya ce akwai mutumin da yake takama da kuma alfahari duk mutumin da yake alfahari Allah bai son shi sai Allah ya ci gaba da bayyana siffofinsu wasu mutane ne aka yi magana a kansu a zamanin manzon Allah su waye alladhina yabkhaluna mutanen da suke rowa wa ya'muruna nasa bil kuma suke umurtan mutane ayi rowa wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi kuma suke boye abin da Allah ya ba su na falalansa wannan ita ce siffa ta biyu siffa ta yahudawa wacce shekul islam ya kawo ta don ya yi gargaɗi ga musulmi su guji ɗaukan wannan siffa don kuwa koyi ne da ɗabi'a ta ahlul kitabi shekul islam ya ɗauko waɗannan ɗabi'u ya fara magana a kansu domin sun samu nassi ƙarara daga cikin ayoyin ƙur'ani fawasafahum bil bukhl Allah ya siffanta Yahudawa da cewa marowata ne al-bukhl alladhi huwa buhlu bukhl bil ilmi wal bukhl bil mali rowa na ilimi da kuma rowa na dukiya rowa ta sashin ilimi da kuma rowa ta sashin dukiya ɗabi'a ce ta yahudu wa in kana asiyaku ya dullu ala annal bukhla bil ilmi huwal al ko da shike ko ayar da aka yi maganar yadda ta zo tana nuna cewa rowan ilimi ake nufi da shi wa huwa al-maqsudul akbar shine babban abin nufi anan wa kadhalika wasafahum bi kitmanil ilmi hakanan kuma Allah ya siffanta yahudawa da cewa suna ɓoye ilimi fi gairi ayatin ba aya ɗaya ba wato ayoyin da dama misli eh, qaulihi ta'ala misali inda Allah maɗaukaki yake faɗa a suratu ala imran aya ta 187 wa id akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba ka ba da labari lokacin da Allah ya amshi alkawarin yahudawa waɗanda aka ba su littafi Allah ya ɗauki alkawari a wajen yahudawa latubayyinunnahu linnas lalle za ku bayyana gaskiyan nan ga mutane wala taktumunahu ba za ku ɓoye shi ba Allah ya ambaci annabi Muhammad a cikin attaura sai da aka ɗauki alkawari wajen ahlul kitab banu Isra'il idan manzon Allah ya zo za ku bi shi za ku gaskanta shi suka ce sun yadda sai gashi lokacin da manzon Allah ya bayyana sai suka ɓoye ilimin wa qawluhu ta'ala da kuma inda Allah ya faɗa a suratul baqara aya ta 156 da tara innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda lalle waɗanda suke ɓoye abinda muka saukar na bayani da shari'a min ba'di ma bayyanahu lin-nasi a bayan mun gabatar da bayanin sa ga mutane fil kitab ula'ika yal'anuhumullah waɗanda da suka ɓoye wannan ilimin Allah ya tsine musu wa yal'anuhumul la'inuna kuma masu tsinuwa sun tsine musu illal na tabu sai fa kawai waɗanda suka tuba wa da kuma inda Allah ya faɗa a suratul baqara aya ta 174 innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab lallai waɗanda suke ɓoye abin da Allah ya saukar na littafi wa na bihi thamanan qalila suna sayar da shi don su samu wani kuɗi ɗan kaɗan wula'ika ma ya kulu na fi butunihim illan nar waɗannan babu abin da suke ci a cikin su face wuta da kuma aya ta saba'in da shida an yi kuskure aka ce aya ta goma sha hudu suratul bakara kuskure ne aya ta saba'in da shida ta suratul bakara wa idza laqul ladina amanu